على قلبك لتكون من المنذرين ya saukar da shi a cikin zuciyarka ya kai wannan manzo don ka kasance cikin manzanni waɗanda suke yi wa mutane gargaɗi da tsoratar da su daga azabar Allah